Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Ibrahim ka almasi Garba muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin talatin ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin na yanzu za a ji cewa wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bakin haure ta kammala ziyarar aiki a Nijar inda suka gana da hukumomi da ƙungiyoyin farar hula da kuma waɗanda suka daina safarar mutane da nufin tattaunawa don samun hanyoyin magance matsalolin da suke fuskanta. Za kuma a ji cikin shirye-shiryenmu na zaɓe da muka fara a kan tarihin jihohin Najeriya. yadda shugaban kasa a zamanin mulkin soja marigayi janar murtala ramat muhammad ya ayyana abuja a matsayin wurin da zai zama sabon babban birnin kasa a shekarar 1976 da dai sauran bayanai masu alaka muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda sani fashi zai gabatar da kuma labaran wasanni amma kafin nan ga ibrahim da labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. Wani mummunan tashin ban ya ruguza wani masallaci mai cike da jama'a a arewa maso yammacin Pakistan a yau dinnan Litini ya hallaka masu ibada akalla 61 ya kuma raunata wasu sama da 150. Wannan hari wanda aka kai da yamma a yankin tsakiyar fashewar headquarter lardin Kaiba bantunkwa aikin wani dan kunar bakin wake ne a cewar 'yan sanda. wani jami'in 'yan sanda ya tabbatar ma muryar amurka adadin waɗanda abin ya rutsa da su yana mai fargabar cewa adadin mace-macen na ma iya karuwa saboda har yanzu ba a san inda wasu suke ba kuma akwai wasu gawarwakin da ba a tantance ba wannan lardi na kasar pakistan na makwabtaka ne da kasar afghanistan kuma ya sha fama da hare-haren 'yan ta'adda a 'yan watannin nan akasari tashe-tashen hankulan da suka faru a baya haramtacciyar kungiyar nan ta tahri e taliban pakistan wadda aka fi sani da taliban ta shiyar pakistan ita ce ta yi kyararin kaiwa mutane wajen goma sun mutu a wani jerin har-haren jirage marasa matuka da aka auna kan wasu kungiyoyi masu ra'ayin iran a gabashin siriya ciki har da uku da suka mutu a yau ɗanar litini a cewar wata kungiya mai bibiyar yaƙi wani kwamanda mai ra'ayin iran na daga cikin mutane ukun da suka mutu a har-haren jirage marasa matukan na yau litini a cewar kungiyar ta bibiyar yaƙi a siriya don kare 'yancin ɗan adam mai hedkwata a Burtaniya ta kara da cewa sun yi ta gudanar da bincike a wurin da aka kai wani harin kuma da yamma inda har wasu mutane bakwai suka mutu an auna motar daukar kaya na kwamandan a lokacin da yake kan duba inda aka kai harin na yammacin jiya lahadi wanda ya wargaza wata tawagar motoci shiza masu firiji waɗanda ke ɗauke da makaman yaƙin iran daga iraki zuwa siriya babu wata ƙasa da ta ɗau alhakin kai harin to amma isra'ila ta ƙaddamar da ɗaruruwan hare-haren jiragen sama da na makamai masu linzami kan mayaka masu samun goyon bayan iran da ma sojojin gwamnatin siriya inda sojojin amurka su ma ke wasu ayyuka wasu hare-haren da rasha ta kai a birnin kasan na kudancin ukraine sun kashe mutane uku jiya lahadi baya ga wasu shida da suka ji raunuka wannan hari ya zaburar da shugaban ukraine volodymyr zelensky wanda ya sake bayyana wato bukatar kasashe kawayen ukraine da su hanzarta tura ma ukraine din kayan yaƙi kamar yadda suka yi alkawari zelensky ya kuma ce gidajen iyalai da wani asibiti da wata makaranta da wata tashar bus da wani ofis ɗin tura wasiƙu duk sun wato wannan hari ya shafe su rasha da ukraine sun yi ta bayanai masu cin karo da juna jiya lahadi kan kowa ke iko da yankin kasar da ke kusa da balantina a sashen gabashin yankin donetsk to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc iran ta yi sammacin karamin jakadan kasar ukraine da ke birnin tehran a yau dinnan litini game da kalaman kasar shi kan wani harin da aka kai da jirgi mara matuki a lardin istafan da ke yankin tsakiyar kasar ta iran a cewar kafan labarai tasmin mai alaka da gwamnati a ukraine wadda ke zargin iran da samar marasha ɗaruruwan jirage marasa matuka waɗanda ke kai hare-hare kan wuraren farar hula a biranen ƙasar ukraine da ke nesa ma da fagagen daga wani babban hadimin shugaba vladimir zelensky ya alakanta harin da aka kai a iran din da yakin da ake yi a ukraine makailo potelki ya tura wani sako ta twitter jiya lahadi mai cewa tashin bom da dare a iran ai dama mun ja kunnen ku to amma wani jami'in gwamnatin amurka ya gaya ma kafan labarai ta rutas cewa da alamar isra'ila ce ta kai harin india za ta zama kasar da ta fi yawan mutane a wani lokaci a wannan shekarar inda za ta razce china a cewar majalisar ɗinkin duniya. da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bakin haure ta kammala ziyarar aiki a Nijar inda suka gana da hukumomi da ƙungiyoyin farar hula da kuma waɗanda suka daina sana'ar safarar mutane da nufin tattaunawa don samun hanyoyin magance matsalolin da suke fuskanta. Daga birnin Agadas ga wakilin murya Amurka Hamid Mahmud da ƙarin bayani. tawagar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da bakin haure sun bayyana ci gaba da taimakawa Nijar wajen shawo kan matsalolin bakin haure da ke kwarara kasar zuwa nahiyar Turai da kuma samar da kyakkyawar alaka tsakanin al'ummar kasar Nijar da kuma bakin hauren sun bayyana hakan ne a yayin ganawar su da hukumomin jihar Agadez da kuma kungiyoyin fararfula da mawakilan da suka yi watsi da safarar bakin hauren. Askar Safari jami'i a hukumar da ke kula da bakin haure a Nijar. Sun zo Nijar ne domin bayyana aniyar su ta goya hukumomin kasar baya domin shawo kan matsalolin bakin da ake samu kasar Nijar na a matsayin manyan kasashen da suke harkokinsu a duniya musamman ganin yadda ake amfani da kasar wajen tafiye-tafiye a Afirka saboda haka ne ma muke shirin daukar matakan da suka wajaba a gare mu domin samar da alaka mai kyau tsakanin al'umma da bakin haure da haka batu ne da muke mai da hankali sosai ko muke sa ido domin magance duk wani tada zaune tsaye tsakanin jama'a da su bakin hauren. Nijar dai da kungiyar tarayyar Turai turai sun ɗauki kwararan matakai dangane da kwararar bakin haure to sai dai hukumomi a yayin ganawar sun buƙaci ga kasashen da su samu hanyoyin magance matsalolin da bakin hauren ke haddasawa abubakar mahamman magaji garin durku migran wannan da suke zuwa su yi traversing niger su ta yi libi ko algeri sai su rase teku su ta yi wajen italiya da wani kasan turai waɗansu suna mutuwa busan hanya waɗansu suna shan wahala waɗansu ana maida su a harkoki da yawa ne busan wanga ne ake nazari menene ya kamata a yi don wannan abubuwa a saida su mutane yanzu ba su bin hanya daidai su ta yi tunda an hana sai su ta yi wani hanya daban mutane suna mutuwa bisa hanya babu wani ruwa babu abun cikin desert wanga shine matsalan namu duka lalle gwamnati ta sa partner sun zo amma har yanzu abun ya yi yawa a cewar kungiyoyin fararen fular kasancewar su bakin haure a Nijar akwai wasu ka'idodi da ya kamata su bi na mutunta jama'a da suka tardo a cikin kasar da hakan ne kawai za a iya samun alaka tsakanin bakin hauren da kuma al'umma Abdurrahman yanu yan kungiyar farfulla a Gadas. Inda tahiya tana ta tahiya kuma ya zamanto waɗannan bakin hauran suna da wasu abubuwa waɗanda muka sha gani can baya kamar ta da hankali da tarzoma bisa ga zamansu da kansu to wannan abu yana iya shahen zamantakewa su da su da al'umma. Sautari dai ana samun cece ce tsakanin tsofaffin da suka yi watsi da safarar bakin haure da kuma gwamnati inda suke ganin gwamnatin da rashin cika musu alkawalla yayin da gwamnatin ke ganin cewa kungiyoyin ba su bi yadda take so ahmadu umaru shugaban kungiyar mutanen da suka yi watsi da safarar bakin haure ya bayyana yadda za a samu mafita mafita abubuwan da suka ce za su yi shine ya kamata a ce sun yi tunda an sa hannu da yawa cikin yadda ya kamata a shayo kan tahiyar nan ta bakin haure alƙawula da yawa ne daga cikin abubuwan da aka ce za a yi ya kamata a ce a yi shi a samu wa matasa aiki abin da aka ce za a musu agadas dai na a matsayin babbar matattara ga 'yan asalin ƙasa kasashen afirka kudu da sahara da ke amfani da ita a yunkurinsu na zuwa cirani to sai dai hukumomin kasar ta nijar na iya kokarin su domin shawo kan bakin waɗanda ke jefa rayukansu a cikin hatsari hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar madalla a gaida hamid mahmud da wannan rahoton To bari mu leƙa Najeriya don duba shirye-shiryenmu na zaɓe da muka fara gabatarwa akan tarihin jihohin ƙasar yanzu za mu sake duba yadda shugaban kasa a zamanin mulkin soja marigayi janar murtala ramat muhammad ya ayyana abuja a matsayin wuri da zai zama sabon babban birnin najeriya a shekarar 1976 wakiliyar murya amurka madina dauda da ke garin abuja ta hada mana shirin talaka kamar kuka kuri'ar ka in ka rike makamin za ta cece ka. Shugaban ƙasa a zamanin mulkin soja, marigayi janar Murtala Ramat Muhammad shi ne ya ayyana Abuja a matsayin wuri da zai zama sabon babban birnin ƙasar a shekarar shida, Amma ba a tabbatar da ita a wannan matsayin ba sai a ranar goma sha biyu ga watan Disamba. na shekara 1991 lokacin da ta zama babban birnin tarayyar Najeriya. wanda a da garin Legas ne aka sani da wannan matsayin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Abuja na daga cikin birane da ke haɓaka cikin sauri a duniya. Sannan a ƙidaya da aka yi a shekara ta 2006 an ce birnin na da mutane 776,298 wanda ya zo na takwas a cikin ayarin manyan birane a kasar. A shekara 2015, birnin Abuja ya karu da kashi 35 cikin 100 na yawan al'umma, wanda ya sa aka yi kiyasin mutane sun kai miliyan shida a shekara ta 2016, wani abu da ya sa birnin ya zo na biyu mai yawan mutane bayan birnin Lagos. gwamnatin tarayya tana naɗawa binnin ministoci guda biyu da babban minista da kuma ƙaramin minista a yanzu akwai minista muhammad musa bello da mataimakiyarsa rahmatu tijjani aliyu Minista Muhammad Bello shi ne na goma sha shida a cikin ayarin waɗanda suka riƙe birnin tun daga alif ɗari tara da saba'in da shida. Abuja ba jiha ba ce, saboda haka ba sa yin zaɓen gwamnoni sai zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya. Wannan birni yana da ƙananan hukumomi guda shida. Ana zaɓen shugabannin ƙananan hukumomin a duk bayan shekara uku. shugaban hukumar zaɓe ta birnin tarayya wato resident electoral commissioner a turanci alhaji yahaya bello ya yi ƙarin haske muna abuja muna da senate seat kwaya guda ɗaya muna da house of reps kwaya guda biyu sai zaben shugaban ƙasa wanda za a yi a yanzu duk wani kayan aiki a wannan zaɓen allah kai mu ranar 25 kashi fiye da 85 suna nan ko ofis ko suna area council kananan ƙananan mu guda shida abinda ba sa nan yanzu ya rage guda uku su ne ballot papers katin zabe saboda wannan muhimman abubuwa ne sai an kusa zabe suke zuwa sai kuma sakamakon zabe takardan shi ma baya nan an kusa sannan zai zo sannan mabi da su mutane da za su yi mana aiki tireni ɗinsu an kusa yanzu akwai asalin birnin tarayya waɗanda aka same su a cikin birnin Abuja da kewaye, waɗanda yawancinsu 'yan kabilar bagi ne tun fil azal. Suna da shugaban ƙungiyar 'yan asalin birnin tarayya wanda aka fi sani da Owida, Pasto Ɗanladi Jeji ya yi bayanin yadda suka ɗauki zaɓe da ake yi a birnin musamman ma na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da kuma yadda ya shafe su. Original Habitat Development Association muna wayar da dukkan mutanenmu duka kowa da kowa ya samu katin zaɓensa kowa ya shiga ya zaɓi wanda yake so wanda zai fita da mu a cikin wannan al'amarin da muna ciki a najeriya gaba daya na biyu muna tambaya muna roƙo shin muna yi zaɓe ga federal capital territory ne ko abuja ne muna so shugaban ƙasa wanda shine gwamna na birnin tarayya ya share mara hawaye ya bar wannan wuri mu samu jiha na Najeriya mu zama talatin na bakwai. Bayan wannan bayani na Pasto Ɗanladi Jeji shi ne ya sa na tambayi malama Zainab Aminu jami'an hulɗa da manema labarai a hukumar zaɓe ta ƙasa wanda su ne nauyin yin zaɓen ƙananan hukumomin shida ɗin ya rataya a wuyarsu ko yaya ake ciki bana za a yi zaɓen ƙananan hukumomin ne ta yi ƙarin bayani. 'Yan ƙasa indigens na babban birnin tarayya abuja su zaben da za su yi shine na 25 ga wata fabrairu wato zaben shugaban kasa da kuma zaben 'yan majalisa dama zaben su ciyamomi ne da kansuloli wato shugabannin kananan hukumomi kenan area council da kansuloli kuma hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ita take shirya wannan zaben take gudanar da shi kamar yadda muka shirya shi muka kuma gudanar da shi a shekara ta 2022 a watan fabrairu saboda haka sai bayan shekara uku in allah ya kama shekara ta 2025 shine za a sake gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi din area councils da kuma council kansulolin. Ranar 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris ne ake sa ran za a yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a babban birnin tarayyar Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. tino da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana An gaishe ki Madina Dauda, to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ya haɗa mana daga Najeriya akan batun canjin sabbin naira. A Najeriya babban bankin kasar wato CBN ya ƙara wa'adin kwanaki goma don baiwa al'ummar kasar damar yin musanyar kudadensu kafin sabon wa'adin ya cika. Gwamnan CBN Imefele shi ne ya bayyana hakan cikin jawabin da ya ga manema labarai a birnin Abuja. Ya ce mun tura wakilai na musamman ya zuwa dukkan faɗin tarayyar ƙasar nan. Da mun taimakawa 'yan Najeriya damar samun musanyar kudadensu kafin wannan sabon wa'adi ya cika. We deployed all our staff, particularly those of the grades of assistant director, deputy directors and directors in Abuja, to proceed to all CBN branches nationwide to join the mass mobilization campaign and monitoring program, working with the deposit money banks, agents and our branch controllers across the 36 states of the federation. ya ce mun tura manyan jami'ai na musamman masu rike da mukamin darakta mukaddashin darakta da kuma mataimaka darakta ya zuwa dukkan rassan babban bankin najeriya da ke hedikotocin jihohin kasar nan 36 da kuma abuja don yin aiki tare da masu ruwa da tsaki game da batun musanyar kuɗi ta hanyar sa ido tare da kula da yadda bankunan kasuwanci ke aiwatar da batun aikin canjin kuɗaɗe ya ce an yi hakan ne domin tabbatar da an bi dukkan ka'idoji da kuma sharaɗar da aka gindaya tare da shugabannin rassan babban bankin na najeriya cbn a jihohi wato controllers da kuma manyan jami'an bankunan kasuwanci although we have received some reports of breaches by some bank branches we have agreed with the executive chairman of the efcc and icpc to assist us by sending their staff to all cbn and bank branches nationwide to join in monitoring the implementation of this guideline. Dr. Mefele ya ce ko da yake dai mun samu korafe-korafe a game da yadda ake musanyar kuɗin a wasu bankunan kasuwanci amma yanzu mun sami haɗin kai na yin aiki tare da manyan jami'an hukumomin efcc da kuma icpc wanda yanzu za su tura dukkan jami'ansu ya zuwa rassan cbn da ke jihohin ƙasar nan don sa ido tare da lura da yadda ake gudanar da aikin musanyar kuɗin don tabbatar da an bai ka'idojin da aka shimfiɗa. abin farin ciki a nan in ji gwamnan babban bankin shine cewa sun sami nasarar sama da kashi 75 na naira biliyan 2,700 wato triliyan 2.7 a bankunan ƙasar nan ya ƙara da cewa yanzu galibin 'yan najeriya da ke yankunan karkara da kuma birane musamman tsafi da kuma masu rauni sun sami sukunin canza kudadensu in baya ga waɗanda suka wawuri kudade ba bisa ka'ida ba suka handama Dr. Emefele ya kuma yi kila ga waɗanda suka tsiba halattattun kudadensu a gida da su ɗauka zuwa ofishin CBN na Najeriya da ke hedkwatocin jihohi don a musanya musu kafin wannan sabbin wa'adi ya cika. Based on the foregoing, we have today sought and obtained Mr. President's approval for the following. One, a 10-day extension of the deadline Gwamna emefele ya ce mun sami amincewar shugaban ƙasa na mu kwanaki goma akan wannan wa'adi da ya ƙare yau don mazauna karkara da kuma dai sauran al'ummar Najeriya su samu sukunin canza kuɗaɗensu kafin wannan sabon wa'adi ya cika. Tun da farko dai Majalisar Dattawan Najeriya ta yi zamanta a ƙarshen mako inda ta ƙara nan wa'adi daga yau 31 ga wata ya zuwa goma ga watan fabrairu da za mu shiga gobe inda majalisar ta yi zamanta ƙarƙashin jagorancin shugabanta amin lawa Roll date from 31st January to 31st June 2023. The majority of our people live in rural areas where there are no banks and there are no even POS. So it is uh, appropriate to extend the time as suggested in the motion. From 31st January to June 31st, 2023, say aye. aye. Those against say nay, the ayes have it. Ya ce waɗanda suka ce ai suni ne suka yi rinjaye. saboda haka wannan al'amari doka ta tabbata amma yanzu a iya cewa sabon giwa ne ya taka na rakumi amma tabbas mazauna yankunan karkara a jihohin da suke fama da 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane suna cikin tsaka mai wuya kamar yadda wannan bawan allah yake faɗi ni sunana sharhabila abubakar sanadiyar zuwa na guso gaskiya matsala ce ta sanadiyar canjin kudaden ga shine ne zo nima ina so zan samu kuɗi daga magalin mai tarko karamar hukumar mulkin gusau sai dai gaskiya mu ga yanayin mu kaga irin mu da mutanen karkara ne can ba ma kowa yake da akawun ba dan ga irin ƙauyukan garin mu ana iya samun garin da babu ma wanda adda akawun amma yanzu ga ɗaya shagunan mafi akasari rihe suke wa'anda an buɗe kuma in ba an zo da sabbin kuɗi ba to ba su ansa kuma ko da a ce ka ɗan samu sa'a ka je da sabbin kuɗi akwai karancin canji in dai ba ɗari biyar za ka kashe ba ko naira dubu to gaskiya kuɗin ma sai su gagara kashe to shine matsalar da muka fuskanta maganar gaskiya gaskiya yunwar da ake ciki ga yanzu can lungun magame da dan saro zuwa dan gulbi gaskiya abin ya ɓaci ga matsalar hanya akwai ta sannan ga matsalar kuɗaɗen ga nan babu mai shiga da kudi saboda diban matsalar hanya kuma kudin da a can ana so a hito da su a kawo su banki kuma kowa tsoro ya kaji sunana abubakar garba dan sadau karamar hukumar mulkin maru a zamfara state akwai wasu yan uwan mu wanda ke turo mana kuɗi nan domin mu tura musu a samu canji a tura musu can to matsalolin da ke faruwa yanzu irin yankin ma dan sadau wanda babu lokacin da za a ce a dauko kudin nan ma a zo da su nan domin a yi canjin nan wasu wurare an kulle shaguna ba an ansa kudin nan kuma kudin nan ba su samun da za su shiga cikin karkaran nan wa'inda jiya ma akwai wanda ya kira mu ya ce mana sun ɗauko kudin nan domin su kawo su na a masu canji an tare kuma sama da miliyan ashirin an an su ga hanyar dan sadau. mu da muke so mu dan samu yan kudaden da zamu je ci a dan hirin dumu to mu nan bankin ma bakin dubu ashirin ake bayarwa kuma ni da ma na zo samun ko dubun ashirin ashirin din ma ba su samu ba sai dai wani ya taimaka ya ban dubu sha biyar kayan kuɗin su samu yanzu komawa ma zan yi dole. Sanci Abu Malumfashi Murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Haka da Sani Malumfashi, to yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. lawan ya koma FC Aroka daga RZ Beijing kungiyar da ke buga Premier league FC Aroka na kasar Portugal ta dauki ɗan wasan Najeriya Yusuf Lawan. Lawan ya amince da dukkanin sharidar kuma ya koma Aroka daga Azerbaijan na PFK dan wasan mai shekaru 24 kuma ɗan wasan gaba ne da na gefe ya buga wasanni 88 a duk gasar nafti PFK ya zira kwallaye shida tare da taimakawarsa har sha tara aka zuba kwallaye na zabi FC Aroka ne saboda club ne mai kyau tare da kusanci da magoya bayan ta lawal ya shaidawa shafin yanar gizo na kungiyar bayan da ya nuna jin daɗinsa da komawa kungiyar ina son in taimaka wa kungiyar don cimma matsaya mafi kyau zan yi iya kokari na kuma in fafata wajen nasarar kungiyar in ji shi a daren jiya ne zaidu sanusi ya lashe gajar portugal jacob da kungiyar porto tun a watan nuwamba yake jinyar raunin da ya samu amma ya koma taka leda a jiya ko a shekarar da ta wuce dan wasan dan asalin jihar kebbi zaidu sanusi ne ne ya ci kwallon da ta yi silar kungiyar gasar ta FC Porto ta lashe kofin Premier a gasar Portugal. A bangare cinikayya kuwa Atlantico Madrid na shawarar sayar da Pires Stories tare da FC Barcelona na son sayan John Felix. Don haka ana iya la'akari da musayan 'yan wasa. FC Barcelona dai na son hada 'yan wasan gaba guda uku tare da Dembele, Lewandowski da Joy Felix. Arsenal ta kara tura ta yin kuɗi euro naira miliyan saba'in kan Moses a yammacin jiya Lahadi inda nan take take kungiyar brighton ta yi watsi da wannan ta yin ana sa ran kungiyar arsenal wadda ke jagorantar teburin gasar premier za ta sake komawa da wani sabon tayin nan gaba kungiyar wasan kwallon kafa na chelsea ta dawo tattaunawa kai tsaye da kungiyar benfica kan sayan izo Fernandes, inda chelsea suka shirya biyan euro naira miliyan ɗari da 120 sayan sa, sai dai kuma kulob din sa na portugal benfica na son ci gaba da rike shi to ko menene ma masanan harkan kwallon kafa za su ce akan wannan batu na shirin musayan 'yan wasa da kungiyar Barcelona ke shirin yi da kungiyar Chelsea ga Umar Usman kwararre kuma masani akan harkokin wasa a Najeriya. Tulado idan ka dubi a yanayin duniyar wasanni da ake ciki a yanzu duk da dai an shiga rabin kakan wasa na bana da ake ciki wanda na 2023 inda ita kungiyar Barcelona take neman takwaranta ta Atletico Madrid da su saida mata shi wannan Johnny Flick inda shi kuma Johnny Flick da tun daga farko yana nuna ma ita Atletico Madrid lallai shi fa yana kokarin ya bar su ya koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Madalla an gaishe ka Lado Salisu Garba masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. To a takaicen wani mummunan tashin bam da ya ruguza wani masallaci mai cike da jama'a a arewa maso yammacin Pakistan a yau dinnan Litini ya hallaka masu ibada akalla 61 ya kuma raunata wasu sama da 150. Wannan hari wanda aka kai da yamma a yankin tsakiyar fashewar headquarter lardin Kaiba Pakhtunkhwa aikin wani dan kunar bakin wake ne a cewar 'yan sanda. wani jami'in 'yan sanda ya tabbatar ma muryar amurka adadin waɗanda abin ya ritsa da su yana mai fargabar cewa adadin mace-macen ma na ma iya karuwa saboda har yanzu ba a san inda wasu suke ba kuma akwai wasu garuwakin da ba a ma tantance ba. mutane wajen goma sun mutu a wani jerin hare-haren jirage marasa matuka da aka auna kan wasu kungiyoyi masu ra'ayin iran a gabashin siriya ciki har ma da uku da suka mutu a yau dinnan litini a cewar wata kungiya mai bibiyar yaƙi wani kwamanda mai ra'ayin iran na daga cikin mutanen da suka mutu a hare-haren jirage marasa matukan na yau litini. a cewar kungiyar ta bibiyar yaƙi a siriya don kare 'yancin ɗan adam mai harkwata a birtaniya ta ƙara da cewa sun yi ta gudanar da bincike a wurin da aka kai wani harin kuma da yamma inda har mutane bakwai suka mutu wasu hare-hare da rasha ta kai a birnin kasa na kudancin ukraine sun kashe mutane uku jiya lahadi baya ga wasu shida kuma da suka ji raunuka wannan hari ya zaburar da shugaban ukraine volodymyr zelensky wanda ya sake bayyana bukatar kasashen kawayen ukraine da su hanzarta tura ma ukraine din kayan yaƙi saboda ta iya kare kanta iran ta yi sammacin ƙaramin jakadan ƙasar ukraine da ke birnin tehran a yau dinnan litini game da kalaman kasar shi kan wani harin da aka kai da jirgi mara matuki a lardin istafan wanda ke yankin tsakiyar kasar ta iran a cewar kafar labarai ta tasmin mai alaka da gwamnati india za ta zama kasar da ta fi yawan mutane a wani lokaci a wannan shekarar inda za ta zarce china a cewar majalisar ɗinkin duniya bayan da china ta bayyana a wannan watan cewa yawan mutanenta ya ragu a karan farko cikin shekaru 60 kwararru sun ce mai yiwuwa ma tuni ma india ta zarce china a yawan mutane to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokanmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 5 kenan agogon ghana yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ya ce taku inta suleiman wani ke muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mu kwana lafiya ma'asalam.